A shekarar 2018, tuni jihar Tawa tana da rediyoyin karkara 29 wa'anda a yanzu suke fuskantar matsaloli na dabaru da ma na ɗan adam, wanda wannan al'amarin ke sa wasu daga cikin rediyoyin nan rufe kofofinsu ko yin aiki wani bibi. Umaru Abdu mai shirye-shirye a sashen Hausa a rediyon karkara na Cintabaradar wadda ake kira muryar Azawa yana mai cewa. Waye ka al'umma da kuma samun huruka ta hanyar shirye-shirye na canza hankali na mutane daga muni zuwa kyau ci gaban gunduma ci gaban matasa eh, ci gaban mata musamman da kawo wa kokari ta ta gudunmuwa bisa wanzar da kwanciyar hankali yaya tafiyar da aikin su yake to tafiyar da su aikin da suke sai in ce gaskiya jan kokari suke tunda duka abin da ya zamanto ana yi na ba da kai ba don tunanin wani abu ba ba isu bane da neman kuɗi mai dan kawo gudunmuwa ga duka wato wani ci gaba na al'umma musamman na karkara wani irin matsaloli ne kuke fuskanta matsaloli dole sai an same su da inda da aka ce ga duniya ba kowane zai wannan hankuri ba shi yasa ake samu ko da lokaci zaki samu wato an ɗauki ma'aikatan sun samu horo fiye da yadda kasato amma saboda rishin samun ɗan abin zai dawo a duk wata wanda za su riƙe 'yan ƙananan bukatunsu sai sun tafi su sai dai waɗanda ke wani ɗan aiki suna nan kuma tare da radiyon bai hana su yi aikin su su suna nan saboda yanzu kowa ya gane da mutum kace mai zo ka aiki abin da ya sama gaba kuɗi ne sartu matasa yanzu wasu suna ƙoƙarin amfani da na'urar wuta mai wadda take aiki da rana da ake cewa fano solar shin suna da matsaloli a game da mu to eh ba a ce babu matsaloli saboda aka ce rana ce akwai lokaci wanda ranar za ta zamanto ba ta da karfi kenan kaga aikin in awa uku ake dole a dawo awa biyu saboda muka ɗauka ga lokacin ɗari turka su yi sai inarji din ba wuta yake samu bale ba batir din batir ɗaya ba kayan aikin kamar yanzu idan muka ɗauka na acin tabararin muna da emitter wanda yake tura san wat tura san wat ga kaya ga wa'anga in sai ya kama akwai wuya mu samu awan nan biyar na aiki eh wutar nan bata ɗauke ba saboda ta fano solar tana soma daga onzar ne ta kare zuwa kare biyar malici kenan kun wance mu samu mu yi aiki a wani lokaci inda mutane suke zamni lokacin da ya kamata saurara ba mu da saboda ba mu wuta shi yasa mu muke profite a lokacin azahar zuwa bayan la'asar lokacin nan kowa yana zamna rana ta yi lokacin nan muke tafiyar da mafi yawan shirye-shiryen mu lokacin nan kowa yana saurari